يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu damar sake haduwa a wannan masallaci masallacin makarantar abidi da abida da ke nan cikin wannan gari na argungu a wannan unguwa ta locus muna yi Allah godiya bisa ga wannan dama da ya bamu Allah ya ƙara muna fahimta da hazaƙa da kuma aiki da abin da muke karantawa don ba manta ba satin da ya gabata mu yi karatu ba amma dai mun tsaya aya ta shidda ko kuma dai aya ta bakwai saboda aya ta shidda tana da alaƙa ne da aya ta bakwai amma ni na mun hutsar aya ta bakwai da Allah ce illa ma sha Allah innahu ya الجهر وما wa ma yakhfa mun tara shi ba ba mun ba Allah aya ta shidda Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya masa cewa sanukuri uka falatansa Allah ce da sanu za mu karantar da kai alkur'ani falatarsa ba za ka manta da alƙur'anin ba kunga wannan wato ishara ce daga Allah subhanahu wa ta'ala irin baiwar da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa alƙur'anin da ya bashi ba zai manta da shi ba kamar da bayani ya gabata na ya magana wannan hususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi dai na Allah ya ma wannan alƙawalin cewa zai sanar da shi alƙur'ani ba zai iya manta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so an ka manta da shi sai abinda shi Allah ya ga damar ka manta da shi malace bin naskhi tilawati wa hukumi ta inda Allah subhanahu ta'ala ya shahe tilawar wannan ayar da kuma ta. saboda wata hikima wadda ta hukunta haka da wani dalili wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi wajen tarbiyyantar mutane saboda haka Allah ce innahu lalle shi Allah subhanahu wata'ala ya'lamul jihara Allah ya san aljihara min alqawli wal fi'l duk abinda mutane ke bayyanawa na magana kuma ya san abinda mutane suke bayyanawa na aiki duk abinda kake furtawa ba za ka furta shi ba face akwai mala'iku da suke maka bita zai suna rako da wannan magana taka kamar yadda ba za ka aikata wani aiki ba wa ma ta kuna fi sha'ani wa ma ta talo minhu min qur'ani Allah ce face muna tare da ku ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum duka waɗannan ayoyin abinda suke nuna muna, mu yi ƙoƙarin yadda muke gyara zahirinmu mu gyara baɗininmu ma'anar zahiri abinda abbayyananmu abinda baɗini abinda ɓoye mu daina nuna wa mutane a zahiri mu mutanen ƙwarai ne mu ahalul lahi ne mu ahalul ƙur'ani ne amma a ɓoyenmu ba haka muke ba wanda ya wannan ya yaudari kanshi don ka nuna mutane kai na kirki ne kai mutumin kwarai ne amma gurin Allah Allah bai yarda da kai ba Allah ya san kai mutumin banza ne to wallahi an samu matsala saboda waɗannan da ka ɓoye-ɓoye don su za su ganka a farfajiyar kiyama cikin wuta su kewaye ka a kara makalla ya aka yi alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar karamakallah ba ku ne a duniya kuna mana wa'azi kuna ce mana kaza ba kyau kaza ba kyau yanzu ya aka muka haɗe da kai nan sai ce to haka abubuwan su kansu abin da ya ja min matsala can duniya ina umarta ku yi alheri ba na yi in ce ku yi kaza ba na yi in ce ku bar kaza ni in yi shi ya jarin matsala a wanda da haka hakira ne ake musu malan gasa sani gara ce ma shi na wani dari ana malan gasa sani gara ce ba ai an soke ka ai wanda ya ce maka malan ga sani gara ce ni gano gani ya ci zarayenka sai ko in kana raƙe. eh in dai ba raƙe haka ba kuma ya ce maka haka nan to ya kamata ka ja kunne kwana in eh, sai ka min bayanin raƙen da na kai eh to gaskiya gaskiya to kun ji ko an ce duk wanda ka ji an ce ina raƙe ina yi kun gane raƙe ko mutum na bisa hanya zai saki hanya ta yi ɗan hibo ta hanya can daga shi kuma dawo to Allah ka kare mu da mu shigo cikinsu Allah ka samu mu bi hanya ɗoɗan inda Allah ya umarci mu da manzansa Allah ce innahu huya alamul jahara Allah subhanahu ta'ala ya san aljahara min alqawl wal fi'l abinda kuke bayyanawa na magana da abinda kuke bayyanawa na aiki wa ma hafa kuma Allah ya san abin da kuke ɓoyewa min alƙauli walfe'in? ya san abin da kuke ɓoyewa na magana ku aiki malace minhuma ya san abin da kuke ɓoyewa daga gare su fa kullu nashon hasala duk wani shahewa wanda ya tabbata fil hukuma a cikin hukunci fa inna ma huwa li hikmatin iqtadat zalika duk wata aya da kaga an shahe tilawarta an bar hukuncinta wata hikima ta ta ubangiji ta hukunta ai haka malai ce kaga ai a cikin wannan cewa innahu ya'lamu jahara wa ma yakhfa malai ce a cikin haka din wa fihi al-ihya wal imata a ciki akwai rayarwa da kashewa sai Allah ya ci gaba da cewa wani yasturuka lil yusra Allah ce wani yasturuka da sannu za mu sauƙaƙe maka shari'ar Allah da sannu za mu sauƙaƙe ma dokokin Allah lil yusra zuwa ga samun sauƙi me ake nufi da wannan yanzu ga hikaya to kai sallar su subahin nan wa Allah ta wani bai iya ga ka zauna ana karatu wani bai iya wani ya zauna wurin jiyar kama ana kwanta ne. bai iya zauna to kai ma din da ka zauna ba wayonka ba ne ba bara ka bace korewar Allah ce alama ce daga cikin alamomi da ka nuna Allah ya zaɓe ka cikin bayan bayansa na garfattu waɗanda yake so ya shiryar da su ya aza su ga tafarkin kwarai su hau tudun mun tsira Allah ya tarwa ma wato garin ka nono kayan arziki ka dinga tsintar kanka a gurin da ake karantarwa a gurin da ake wa'azantarwa ka samu kanka ɗaya wannan wurin wala ka arziki mun karanta da duk irin waɗannan majalisai in muka zo bataliyar mala'iku suke zuwa wannan wurin ba wanda ya sa adadin su mutane ma yajtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihi mustaqina maza Allah ce mutane ba su taba taruwa ba cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya dara suna fi suna darasi a cikin shi suna karatu alƙur'ani suna ƙoƙarin bayyanar da ma'anonin alƙur'ani illa nazalat sakinatu bi sai natsuwa ta sauka gare su yanzu zaman nan da kake da kai da gaske duk wani abin da a ka, sai Allah ya kwantar maka da hankalinka yanzu rana wa ba mai karatun nan ba ni da nake karatun wala ni ɗaya san takura da na shiga akan ba ai karatun nan ba ba yanda zan yi na duk dubarar da ya kamata da inda ya kamata in to ai mai karatun nan wallahi Allah ya sa abin ya ƙarfi na to amma ban jin daɗi kuma na san ba dai kaɗai ba wallahi da yanku ba su ji daɗi ba yawan nan dama da suke fisga ba same ta ba amma kun san wani albishir za a rubuta mana lada yanzu ladan mu ta tana nan complete saboda ni Allah ya san uzuri na ya hana mana mu yi karatu shi Allah ya san da uzuri don haka mala'ikun da suka saba zuwa wannan wurin yanzu mala'ikun da a wurin ga ba su litawa ba wallahi baka elita yesu daman da an yi sallar subahir za su banzama cikin duniya suna da ina na aka cewa qala Allahu rasuluhu ina aka cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ina an ka tara jama'a ana karantar da su addini to haka za su rarrabuwa su bi hanya hanya kwarkwada kwarkwada to daidai lokacin da waɗanda suka biyo wa hanyar suka zo suka isko inda suka yi sallar bahin nan sai su haɗu sun ce ah kai ku zo ga abin da kuka gada sun ce ah, to masha Allah nan na kuma muka faɗa yadda aka karatu sun ce to ku zo ga yadda aka karanta Qur'ani ana fassarawa ko ga yadda aka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai su kira yan uwansu duk waɗanda a can saman titi da waɗanda a ina inda ba samu wuri ba sun ce ku zo nan Idan suna litawa ba su litawa malam a tattara a yau da zo wurin ganin su abba mai ga idon suna nan tushe cikin mu malam daga haka na wani ɗan waɗa maka an ɗauki suna ne an tai da shi inda Allah Allah ya ga sunan ya yarda da shi shi kenan malam sai ga abubuwa na ta kyau sha Allah duniya ta kyau lahira ta kyau to da haka ba karamin alheri ba na taɓa karanta hadisi sahihi daga cikin ayyukan da ka sa a rubuta wa mutum ladan umra cikakka halartar majalisin ilimi inda ake wata muhadara irin haka yana ciki in ka zo wurin nan ka tashi gahar ubangiji ba za ka tashi wannan wurin ba sai Allah ya gafarta ma duk zuwa banka wa'inda a tsakaninka da kai da shi ma ku fahimci matsalar gawa zunubin da a tsakaninka da kai da Allah an yahe ba sannan za a baka lada kamar wanda ya umura. ka tashi wurin ga Allah ya gafarta maka zunuban da a tsakaninka da kai da shi kashe ku kaga mutum ya samu kai ne irin wannan ba ƙaramin arziki ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana wannan wani yasturuka lil yusra da sannu za mu sauƙaƙe maka wannan shari'a ay wani yasturuka lil shari'ati sahla da sannu za mu sauƙaƙe maka wannan shari'a ta musulunci mai sauƙi zuwa ga sauƙi menene lil yusra wa hiya islam za mu sauƙaƙe maka shari'o'in musulunci baka jin su. malai cewa fihi kaga a cikin wannan sauƙaƙewa mutum shari'o'in Allah dokokin musulunci malai cewa fihi alhiya a cikin wannan akwai rayarwa Allah ya rayar kenan tunda taka Allah yake rayar da zukatan wasu bayan Allah sai Allah ya ce fa zakkir ka karanta to Allah ya ce fa zakkir kai wa'azi fazakir ka tunatar ai udu'un nasa ila bil Qur'an ka kire mutane zuwa ga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna fa'at zikira amma fa inda wa'azin zai amfani inda wa'azin zai fa'ida in za ai yi wa'azi ai wa'azi inda zai tasiri ba inda ko an yi shi bai tasiri akwai inda ko kayi wa abu zai tasiri eh ko kayi wa abu zai tasiri kakkai in ka gama su cikin wani yanayin da shaidan ya lullube shi eh ya lullube shi yana cikin harkoki na shaidan to lokacin wala bai jinkira wala bai jinkira in ba kai annayawa ma ka ce Allah ya ce ina ina na Allah ce sai ka ce ga yanan kuri kaza sai ce ce ka saurara ka jiya ka hana mana mu shakata ka jiya lokacin mu na ka jiya abin mu mai lokacin mun sa abin da kun kai kun ci duniya kuma su cinke ba ku bari mu ci ta har shida to da Allah kyale in har kira ne za ka yi bari sai an nasu malam na ga irin haka shekaran jiya na samu wani bawan Allah ya sa wani katin mai sana'a ne haka ya azu sana'a kaga ka'idar dan kasuwa ba ko ko ba ka sa kaset din in dai sana'a ka ta kowa da kowa ta ba ka sa waka wani fati ba ka sa ta wani ba ku fahimce da matsalar ga su yan kasuwa ba su gane ba in kana kasuwanci in dai hajar ka ta yan acc da yan pdp da yan abga da yan kayan dadi da yan mi in dai ta kowa ta to ba ka ɗauka waƙan wani ko wani fati kasa sai ko in sana'a ka sai an fatin ɗaya ta shi ne nake mai magana na cikin ya haƙuri kada shi ɗan ya ribance ka ya nuna ma ni ƙilan ban ra'ayi da fatin amma da ni ina ganin ba kyautatawa ba ne ka sa waƙa wani fati kaɗai a wurin sana'a wallahi malam ɗalibi na nan amma wallahi lokacin nan malam abin sai dai hadari ni ko wanda ni na ga ɗalibi na na ai ko zuwa ni na kashe abin bai lage ai malam shi dan ya dan ribance shi ina kallon huskar ta sai na gaya da yayi sai na kyale shi sai bayan yan kwanaki biyu haka ya huce ran na ya sa kira na biyo na na jiya sa kira in ce ta hau gajiya na ce kamar shekaran jiya magana da nema na fahimci kamar kilan tana iya baka wata ma'ana da ce a ah, mala wala shi dan ɗaya na ya ribanta ai na bari ba halina na ba shi ke nawa kaga Allah ya ce ya gano to haka ya kamata wa'azi in za a yi ne a inda zai tasiri inda bai da tasiri ka yi shi ko ka bai tasiri don ka wa'azi ya yi tasiri lokacin duk da dai shi ɗan ya so ya ribanta shi da kai ne ya gane ribanta shi ɗan ta Allah ya sa da dace don haka Allah ya ce fa zakkir in nafa'ati zikira ka yi wa'azi inda wa'azi ka kirai mutane zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce inna fa'atu zikira inda wa'azi zai amfani ai izin nasa kai ma mutane wa'azi inda alkhairi khairi minhum inda kake sa ran alkhairi gare su ma'ana inda kake sa ran karɓar wa'azi malaki amma haza fi ghairi da'watil ula wannan ba da da'awar farko ba ba da farko da ana wa'azi ba farko kowa ana wa da mutumin kirki da mutumin banza farko ana yi an gane saboda fa inna tabligu liman tamfa a wancan lokacin ana yin wa'azi ne ga wanda wa'azin zai wa amfani wa man la tanfa da ma wanda zai amfani amma yau yanzu magana gada akai to ana yin wa'azi ne ga wanda zai ma amfani ba wanda zai wa amfani ba fatakuna hujjatul lahu kenan sai wa'azin ya zama hujja gare shi aw alai ko ya zama hujja a kansa summa takunu makhsusatan bi shart an naf fa fil hadith ya zo cikin hadisi fa inna qala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a minkum munkar duk wanda ya ga munkari abinda ake cewa munkari abinda shari'an musulunci ka kyama ko da mutanen gari ba sa gari ne munkari ko da mutanen gari na gani ne mai kyau na kasa akwai abubuwan da da yawa shari'a ta hana amma sai wanda ya dinga ganin shi ne mai kyau to in ka ga wani na yin munkari man ra'abin kun munkaran falyo gayyarhu sai manzo ya ce canza shi biyadihi da hannu ne duk wanda ka gana aiki na banna ka ja kunne ne in da ka iya hana shi da hannu hana ka wani kamar ɗanka kamar wanda kake jagoranta eh yanzu sarkin kabi duk inda ya isko ana wata ɓanna in ya tuho da nan ya cewa mai kiɗan na hidaka ta kiɗi yana ya ta ko bai sai ma ya tura kai ne dogari ɗaya zai tuwa da nan ce ina sarkin kiɗa sarki ya ce a faɗa maka a daina wasan na yanzu ana yi kai sanarwa ma ɗaya bai ce yanzu mun dakatar da wasiɗi da wasa cikin wannan masarauta tamu tsawon wata guda duk wanda an gaji ya koma ko gwangwangon kai a kaka gidan yaji kira alƙalai ɗaya zai faɗa musu wannan abin mun zauna da ni da cijawan garin nan da ni da sauran mutanenmu duk wani mai shiya mun zauna mun yadda mun yi hukunci cewa duk wani wanda an ga yayi wani kiɗi to a azamai tare dubu hamsin ko kuma ya ce gidan yari shekara guda da sarki ya faɗa musu an yi haka shikenan za su sa cikin doka su shikenan kuma hakan na ba kuma an sha a aiko shikenan saboda ka shi yasa ka ganin abubuwan da aka yi wa ɓanna masu shugabanci suna da haƙƙi saboda ne suna iya hanawa sai sun kasu ba a komi yanzu don mun tuwo mun ce mun dakatar da kaza cikin wasa da aka yi a garin argungu argungu mlm mun inda sarki ya kire yan majalisa ce ya kire da cije ya kire hakimai ya kire masu shirya sun yadda sun gamsu shi kenan yanzu nan unguwar ga in ka zo ka ce gaba ɗaya area gaba mu da buƙatar kiɗi da waka a kawo mu da su ta wani gida mun yadda mun ka ce mun ka isko sarki mun ka ce ga matsayar da mun ka yi shikenan mu ce kuma mun ce duk wani magidancin da ya kawo wata wasa cikin unguwar ga mun yadda a yi mai kaza kuma duk sun yadda ga sa hannun magidanta mu yi da list na mutuwa hamsin na unguwar ga wallahi mala shi ke wallahi duk wanda ya kawo ku wasa hukunta ya zai kawai mutanen unguwa kuna da haƙi da haka duk wata ɓanna in mutanen unguwa suna ga za'ayi yi tun za a fara azata tun za a azata su ta tsaye su hana ta in kokon ka bari ɓannan nan ta girma to za ta kai lokacin da wala ba ku ita ranta wala ba ku ita ranta saboda ta riga ni ta girma Allah ya kare don haka Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin ke cikin ku ya canza shi da hannu ne to jama'a ina hukuncin mai gidan da dai ya zo ya gina gida ne ba wanda ya san inda ka samu kuɗin gina gidan amma wai in haraka ƴan uwan matar ka son ka tashi ba haraka ku ba ma har ka ɗan uwan matanka duk wanda ya tashi wai kai gidan gana ka tunda kai adda fadin gida kai adda fulawa shin gida kai adda wasu abubuwa waɗanda ya ka ɗauki hoto zai yi kyau ya ka tashi gidanka za a kawo kalca kai ba a kawo ma ba sai dai kalca sai wasa sai bid'a shin in eh, yi muku tambaya shin mai gidan nan na iya hana ku da iya yana iya muka ganin idon muku can lungu ba mu sani kaji a ce wurin da gaskiyar wallahi mana wani in ya kuskure ya magana an samu matsala wallahi ya yi kaɗan na ta fi zuci wallahi ka yi kaɗan gidan ka ce ka da wasa wallahi ce an yi wallahi malam suna na yana faruwa sai ka ji kunya kai mazajen mutu sun ta su taɓa kawa. lalacin wallahi ya yawa wallahi lalacin wasu maza cikin malam yau sun dawo su an mata mata sun dawo su an maza kuma wannan yana da alaƙa wani lokaci da talauci kuma yana da alaƙa da kaci yasa ku matasa ku ta haifai ku karatu ku ta haifai sana'a ko da mace ka tuwa gidanka malam kana da abin da ka haƙarhinta don mace in ta haƙarhinka masu musiba ce duk abin da ta gada ma shi za ta yi in ka yi magana ta ce geronka ko dawarka shinkawa ka ko kuɗinka faɗa min miniti a ƙara da ka hada aiwa saniyar mi a hujjinka in ko kace ka hana ta na bar gidanka to bar gidan a hana wasa ki bar gidan me za a yi shi sama na Allah ka Allah ya ƙara ruwa muna asiri talauci musiba ce wallahi talauci na hana ka baka iya magana kis mace na aiki malam tana ansa naira dubu ɗari da hamsin ko babu su yanzu nan gara ka aiki ɓangaren lahiya matan ga malama tana iya rika naira dubu ɗari da wani abu kai mai gida kana aiki ana baka naira dubu goma sha biyar su ɗai gare ka faɗa nawa za ka ga mace mace an ɗauke da magin gidanka da mina na da komai mal ta tahe lalura ko yan wanta sun tahe duk abin da aka ga dama sai a kawo gidanka layyanka ne da hankali ka hana to wannan ne ina ja mana kunne a shi gidajen mu bai yiwa a maidan muna su gidajen wasa da bid'a ana shigowa ana ɓanna cikin su mu hana kana da iko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya ga abin ki ya hana shi da hannunsa fa in lam yastati in bai iya canza da hannu fa bi lisani ya canza da harshe kai magana gaskiya dai hajji abin da aka gidan gawa ya fara fata mini tun da ban jin damuwa yanzu abubuwan da sun fara isa ta ce wai magana ta me ka faɗi ka ce zan maimaita wai wanda kai na hakan laƙi idanu na kana magana da ni haka ka jire ni maluma wai mace wai ta ce maka wai kai na hakan laƙi ida ke ida wai wai idanu na haka wallahi ba idanun ki ko don gana kace ina yi ce ba yi ban gane ce ba yi wallahi mala in kana ganin abin da ka waruwa kunan cikin garin nan ga wasu mazaje da mata wallahi sai kai kuka da hawayenka wallahi sai kai kuka wasu abubuwa akwai talauci wani wuri akwai dakarci wani babu talaucin komi dakarci ya yi sakaci ya mika sanda inda bai dace a mika ta ba sandar ga an rike ta an yi ɓanna da ka miƙa ba mace sanda ka ce ragamar gidanka hannun ciki an samu matsala bane za ka ci ka ce komi ita za ta yi za ka ci bane Allah shirya muna mu to kun ji ku amma ba duk daga ba aiku ba duk daga ba sun hiyin haka gaskiya kun je wata magana sabuwa aka ce galibi masu kuɗi sun yi haka mai kuɗi shi ka ba kuma kuɗin wadda ka ganin ta yi malam na san wata mata malam duk arzikinta arzikin na wasa-wasa malam mijin na gina ta malam ta bunƙasa ta samu kuɗi wallahi malam mijin nan in ka ga da ta kai mishi sai ka ce ragga sai ka ce ragga tana wulakanta shi kuma wallahi da an kai bincike duk tattalin arzikinta gaba ɗaya ta same na kashi amma yanzu ta samu ta wulakanta shi to malam ya kamar mu cika ɗaure mata gindi sai ta yi karatu ta yi digiri na ɗaya ta yi digiri na biyu in ta gama digirin ta na biyu za ta yi na uku ganin ta kai kaya mata ba ƙauye da miji nawa an kai ta wulakanta ka ta ta ga yanzu ba wanda ya dace ta aura sai wanda ya kai farfesa kai ko ko digiri ba kada me za ta yi da kai duk ta kuma kai kai mata nan wahalhalun a sunan malam gaskiya tsakanin da Allah galibin yan boko wayanda suka sha boko babu addini da kuma masu arziki wayanda suka yi sakaci wai shi ganin yake kawar wai bai son damuwa saboda haka tunda bai son damuwa komi na da ita dai za ta yi to a cikin kira aka washi cikin naka din nan na takata nata daga nan naka na ta yaɗo suna yaɗo suna yaɗo naka na yi ƙasa sai a waye gari da tattalin arzikin ta ya haya naka da da kai shi kenan yanzu ka zama zero an gama da kai Allah ya kare mu sai mun ta tsaye wannan ina shajja a ku matasa da kuke tasowa yanzu yasa kuka gani maganar sakaci da karatu wallahi ba abin yi na ku kama cikin in kana son ka aure yarinya kala gari sai zuwa da kuɗi a yi a to akwai wanda bai son ya sami kyau a to sai zuwa da kuɗi eh magana gaskiya akai tsakani da Allah akai duk wata yarinya da hagani uwayen sun dan gaggyara abu su haja ce a malam salami kake aza ha malamu mun gani in ka sai daya yariya sai a ce <laughs> shi gida ga ya ba irin da malam bai ta eh ko alaran mu ne ta ce alaran akwai rawa kai ga alaran mun yanzu ga matan sanatoci ga dibi ke na su ya mata hawa nake wada maka uwaye mata da sun da tsaye su ta ta su suka likiranta sai su auna su ce to wanga mata dace da kowa ba sai gwamna ko sanata sau da haka duk wani wanda ya tafi a ce to tukare babu wanda ya zo bari a dan wara da shi amma dai kake baki haɗin kaiwa da yawa ke san target ɗinmu ke san wanda muka jira ya su to shi ke sai a dan wara kana dan turowa haka wancan da aka jira yana tahowa malam yarbi dai za a yi da an gaya kwallon shara to amma sai ka bi da kuɗi i karatu kuma ba wani abu aka ce bi da kuɗi ba karatu malam i karatu shi a da kuɗi in ka yi karatu kuɗi sun samu ku tambayi abdulrahman abdulrahman na nan a ah, masha Allah abdulrahman jiya tare da kai muka shiga wata wata ofis ɗin wani farfesa likita wani konsalta da man ga shiga shi ka karatun laya na ce mai abin da to da kai wurin ga don ka ga duniya da aka ciki malam man ka ce tun da nesa in ka cince dokta na cikin ofis ya yi jawur abubuwa ɗaya malam AC na tashi na ce to ka gani na ce mai yanzu kai na cewa yana son mace ce ba a bashi duk yadda ya ce yana bida ana bashi ita ka san nawa albashi ne ka san nawa yake ansa ka san nawa alawansu sun shi malam karatu ne a ta zuwa karatu duk wani abu da ka gani ya karatu in ka yi karatu komi kana iya tsawo kuma karatun ko ne da na addinin da na boko duk wanda ka yi Allah ba zai baka haka nan ba sai Allah ya baka tukunci a nan duniya kuma ka tai lahira inda na addini na ya ƙara baka ku tai zuwa karatu ku rage maka ku kasala ku rage maka ku jin ragganci ku tiri sai ku karatu wallahi duk abin da haka so gida irin wanda haka so mota irin wanda haka so mace irin wanda haka so ka aura wallahi sai ka aure ta amma sai ka yi karatu sai ka san cewa ganka ku yi karatu ka ku mutu ku yi ta karatu ka ku tsaya Allah ya samu gani to shine yake cewa fa illam yastabi in mutum bai da ikon da zai hana banna da harshe fa bi qalbihi ya kyamaci bannan da zuciya ta me ta kaga ana banna tunda baka iya hanawa ka dai ga ana yi sai kai shirinka, ka kau da kai amma cikin zuciyarka abin ne ma ce to yanzu galibi shi na muka yi aiko wa zalika adhaful iman annabi ya ce wannan shi ne raunin imani in ka yi haka ciki kana da imani amma yana da rauni imanin cewa fihi al'ihiya a cikin wannan akwai rayarwa liman nafa'at ga wanda wa'azi ya yi amfani wal ta akwai kashewa liman lan tanfa'u ga wanda wa'azi bai wa amfani ba sai Allah ya ce sai ya zakaru man yakhsha ka karanta shi ma Allah ya ce sai ya zakaru man yakhsha sai ya zakaru da sannu zai wa'azantu ai sayatta izbiha da sannu zai wa'azantu da wa'azin da ake masa wane na man yakhsha ai man yakhafu Allah ta'ala ga wanda ke jin tsoron Allah shi mai tsoron Allah duk sanda aka mai wa'azi zai ratsa shi wanda bai da tsoron Allah ko ai mai wa'azi na inda kai mai nan zai aje shi yanzu mu yi ta magana sanin ciwon kai ko ba haka ba duk wanda ka gani yanzu ka diba ku tambayi waɗannan da ci jawar duk wanda bai yi karatu ba bai san ciwon kai ne ba ga tsuwa da wurwura sun kama babu abin yi ka ga mutum na bara gidajen mutane wulakance saboda can ana samari an bi rayuwar shaye-shaye an bi rayuwar kurciya an ki ayi karatu an zauna cikin wahala babu karatu babu sana'a babu kudi ga iyali sun taso su ɗaya bakin cikin iyali sai kashe ka ga iyalin kana da bukata ba ka iya ta bakin ciki wallahi malam ku ta haifai ku ta karatu kuma ka bayar da baka wadi a hada da sana'o'i ka ai karatu da babu sana'a duk yan sana'a da ka samuwa kuma a dan hada ana zuwa karatu ana yan koyon sana'o'i na hannu duka ana yi duk bai hanawa kuma Allah ya samu dace sai ya zakaru man yaksha Allah ke da sannu wanda ake wa wa'azin nan in mai tsoron Allah ne zai wa'azantu da wannan wa'azin. shine yake cewa wato wa fi zalikal ihya a cikin wannan akwai rayarwa a cikin wannan akwai wannan malaci kamar ayar da ta ce fazakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kamar maganar da Allah yayi yace fazakkir bil qur'an kai wa'azi da al qur'an wa za ka wa'azi da al qur'an man yakhafu wa'id wanda ka jin tsoron kyacen azaba kinan mai jin tsoron wa majin tsoron Allah to sai ci gaba da cewa wa yatajannabu hal ashqa Allah ce kuma da sannu mara arziki zai nisanci wa'azin da aka yi masa duk wanda ka gana kyamar wa'azi bai son wa'azi to shi kuma suna ne mara arziki wa yatajannabu hal ashqa da sannu mara arziki zai nisanci wa'azi kun gane ayyata rukuha janiban ta fito ilaiha zai bar wa'azin gefe baya waiwayawa kan wa'azi ai ta mai wa'azi amma bai karɓar wa'azin nan wani nan al'ashika ai alkafirun lazi ubiyat imanu shine kafiri wanda aka makautar da imaninsa allazi yaslan al kubra wanda zai shiga wuta al-kubra babba dama wata iri biyu ce akwai annaru sugura akwai annaru kubura to shi mara arzikin nan allazi yaslan narul kubura shine wanda zai shiga wuta babba hiya narul akhira ita ce wutar lahira ita kira annarul kubra wace ce annarul sugura wasugura narul duniya karama ita ce wutar duniya summa la yamutu fiha sannan in ya shiga wutar nan Allah kare mu da wuta summa la mutu fiha sannan baya mutuwa fiha a cikin wannan wutar fa yastarihu balle ya huta da azaba wala yahya hayatan hani'atan baya rayuwa rayuwa ta jin daɗi rayuwa wahala ta zai wafi zalika ce a cikin wannan shi ma akwai rayarwa da kuma kashewa to da kamar lokaci na hararan mu na ya kamata mu jabirki mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro Allah ya ba mu iko aiki da abinda muke karantawa ya ba mu tasirantuwa da abinda muke faɗa mutane mu yi aiki da shi da mu da ku baki ɗaya Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah shi yaye mana dukkanin damuwar da muke fuskanta marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ka taimake mu da taimakonka kai mana jagoranci ka taimake mu ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh